بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله دكان قوديا تتبتغ ميدكا الله سبحانه وتعالى wanda ya sake haɗa mu a wannan safiya ta talata ta kuma 24 ga watan shawwal a wannan shekara ta 1438 kuma daidai da 18 ga watan bakwai shekara ta 2017 miladiya za mu tashi a darasi na 12 a cikin wannan littafi mai albarka littafin khulasatu ta ilm واللفر الشيخ صالح بن عبد الله بن حمد الأسيمي حفظه الله عز وجل كما زام تاشني أماكد نقوم شابقي معنى المعقد السابع عشر معقد نقوم شابقي daga cikin ma'aƙidin da suke tabbatar da tsari na girmama ilimi sai ma ya ce azabbu an ilmi zaudu an hiyadu azabbu an ilmi bai ma ilimi kariya shi ne azabbu an ilmi bai ma ilimi kariya wa zaudu da kuma sanya katanga karfe an hiyaduhi da kada a kai ga inda ilimi yake dole a ba shi kariya dole a tahi a jajirce a sanya babbar katanga da ba za ta taɓa barin wani ya je ya yi wasa da ilimi ba kuna ji da kyau ko shine azabbu an ilimi قال رحمه قال حفظه الله إن للعلم حرمة وافرة توجب الانتصار له إذا تعرض لجنابه بما لا يصلح malai ce inna lil ilmi lalle ilimi yana da hurmatan wafira yana da matsayi mai girman gaske ilimi yana da matsayi mai girman gaske to jibul intisara lahu da wannan matsayi yake wajibtar da a bashi kariya al intisara lahu a bashi kariya a ba mai kariya ilimi a tashi tsaye domin a ga an bashi kariya idza tu'rida idan aka nemi a gitta lijanabihi a taɓa ɓangaren ilimi bima la ya suluhu da duk abin da bai yi daidai ba dole a tashi a ba ilimi kariya a ɗauki matakai na gaggawa domin baiwa ilimi kariya muddin an ga wani yana so ya yi kankan ba yana son ya yi wasa ya taɓa daraja da hurumi na ilimi wana ji da ke ko a nan ilimin za a kalla a kare ba wai girman wanda ya taba ilimin ba ko shahararsa ko mutuncinsa ba da girman shi bai kai girman ilimi ba da shahararsa bai kai shaharar ilimi ba da matsayin shi bai kai matsayin ilimi ba saboda haka za a tashi a bai ma ilimi kariya sai malam ya ce wa kadafu zahara hazan lintisaru inda ahalil ilmi في مظاهر منها الرد على المخالف فمن استبانت مخالفته للشريعة رد عليه كائنا من كان حمية للدين ونصيحة للمسلمين ما ليتي وقد ظهر هذا الانتصار إرن ونن بيم إلمي كاريا يا بينا كل وقد ظهر هذا الانتصار irin wannan bai ma ilimi kariya ya bayyana inda ahalil ilimi a wurin malamai tuntuni fa ba tun yanzu ba fi mazahir ta ɓangarori daban-daban ana bai ma ilimi kariya ta ɓangarori daban-daban domin kada a bari daraja ilimi ta zubi duk yadda kake ganin wani da daraja daraja shi ba ta kai ta ilimi ba sabili da haka za a tashi tsaye a ba ilimin kariya ba za a bari wani ya jagalgala ilimi wani ya wasa da ilimi wani ya ɗaiɗaita ilimi wani ya yi ta'amuli da ilimi irin yadda bai kamata a yi da ilimi ba saboda haka malam ya ce bai mai ilimi kariya ya tabbata shekaru aru-aru da suka gabata kuma ta fannoni daban-daban malam yace min ha. daga cikin hanyoyi da malamai suke bi wurin baima ilimi kariya akwai arraddu alal mukhalif mai da martani ga wanda ya saba ma shari'a arraddu alal mukhalif daga za ga akwai littafi da aka rubuta arraddu arraddu alal jahamiya akwai littafi na imam ahmad bin hanbal arraddu alal jahamiya a garaji da aka yi ma jahamawa mutanen jaham ibn safwan to za ga akwai littafi arraddu arraddu arraddu domin bai mai ilimi kariya domin in ba a yi haka ba sai wanda bai yi zirfi a ilimi bai ga kamar wannan yana kan gaskiya ne sai ma malai ce banat mukhalafatu huli shari'a banat duk wanda ta bayyana a gare shi mukhalafatu huli shari'a yana saba ma shari'a duk wanda ya tabbata baya kan tafarki na daidai yana saba ma shari'a rudda alaihi to fa za mu mai da martani ka'inan mankana ko shi waye ka'inan mankana ko shi waye me yasa za a mai mai da martani hamiyatar lidini domin domin kishin addini domin kishin addini wannan yi lil musulmin da kuma yi wa sauran al'ummar musulmi nasiha ina fata man gane wannan da ke ko shine dalilin da zai sa za a yi mashi za a yi mashi inkari ko shi waye shine ka'inan mankana ko shi waye sai dai yanzu waye zai mai da martanin eh yauwa wanda ya san hikimomi da ilimi da zai mai da martani domin kada wani ya zo ya mai da martani kuma ya zama ne ya sake jagular ruwan ina fata mun gane wannan da ke ko amma dai ka sani cewar duk wanda ya saba ma shari'a ana mai raddi kowa ya mai raddi wanda ya isa i mai raddi duk wanda ya san ilimansa bai kai na i mai raddi ba to sai ya ɗaukaka magana gaba shi wannan batun ɗaga magana gaba sanannen abubuwa ne sosai da sosai nan za a zo da mara lafiya tintintin asibiti kafin a sauke shi a asibiti ya ji asibitin ya ce ku wuce janaral ku wuce janaral haka ne saboda me abin ya fi ƙarfinsu kullum ɗalibin ilimi ya ji akwai masail ɗin da suka fi ƙarfinsa kuna ji da ke ko akwai kuma wanda zai iya bada amsa a kansu mutum ne ba zai yi ta'addanci ba a unguwa sai ka ji an ce sai ka ji an ce maimakon dpo ɗin su an wuce da shi an wuce da headquarter sai ka ji an ce an wuce da headquarter in abin ya fuskar maka an ce an wuce da su abuja to wai wannan zai nuna maka ai abin mataki mataki ne akwai abin da zai abin nan dpo zai iya maganinsa akwai wanda yake sai an yi kaza akwai sai an yi kaza to haka masail na ilimi kada mutum ya musu dukan dukan ganye dukan gaba daya ya ce kowace matsala ta ilimi zai iya tsoma baki a ciki akwai manya-manyan masail na sai manya-manyan malamai akwai matsalar da kai ka san hukuncinta amma yadda girmanta ike wani wanda ba kai ba in ya faɗa za ta fi tasiri haka ne za ta fi tasiri saboda haka za ka iya wuce musu gaba ka ce kai wannan matsalar sai dai wani bari in kira shi a waya in ji ina yake sai mu je a same shi sai mai nemi izinin ina za mu same shi malam muna son ganin ka ne kaza kaza kaza kaza kaza ya ce to nan da bayan wata bayan minti talatin ko bayan awa uku ko bayan awa ɗaya mu haɗu a wuri kaza sai ka je da su ko ka je da shi duk da ka san amsar kullum da ke ku amma tasirinta tasirinta in shi ne ya faɗa zai fi akai in kai ne ka faɗa ya kamata mu dinga lura da ire-iren waɗannan abubuwa zai kawo rashin jagula fatoyi da rashin jagula maganganu amma magana ya zama na kowace magana babu isa istisna'i kowa zai iya sa baki a ciki to ko lalle ilalla za ga maganganu da yawa sun jagule haka ne barakallahu shi saboda haka ana mai da martani ga dukkan wanda ya saba ma shari'a dukkan wanda ya saba ma shari'a yan saboda Allah mutum ya ce wai ya ce wai wai hadisan da Imam bukhari rahimahullahu azza wa ya tattara ya tsame ya zuba a littafinsa sauran sai ya watsa su a bola yanzu tambaya anan ita ce al'adabul mufrad bola ne domin littafin imam al-bukhari ne al'adabul mufrad na imam al-bukhari ne juz'ul qira'ati khalf al-imam na imam al-bukhari ne shi ma bola ne tunda ya ce littafin da hadisan da bai sa su a cikin sahih bukhari ba ina ya kai su sai ce bola a billah a billah to yanzu al'adabul mufrad bola ne tun da ba sahih bukhari bane kuma wallafar imam al-bukhari ne juz'ul qira'a khalf imam bola ne eh af'alu khalq al-ibad ah, ina jin surar littafin haka yake af'alu af'al ko af'al khalqu af'alil ibad khalqu af'alil ibad na Imam al-Bukhari shi ma bola ne at-tariqul khabir ne at-tariqul kabir na Imam al-Bukhari da al-awsat bola ne to haka duk malamin da aka san duk malamin da aka san yana da masail da suka saba ma aqida suka saba ma shari'a lazim a maimai da martani ko haka kawai mutum ya doganin bashi ya ce annabi isa ba zai dawo ba bayan zahirin ayoyi da dalilai na shari'a duk tabbatar nan kuma duk shi yasa ake karanta su a cikin littattafan aqida ta kaga ake karanta su a cikin littattafan aqida duk wanda sabawar shi da shari'a ta bayyana to za a mayan mai in an tashi mayarwar kuma za a maye ne a mahanga ta ilimi kuna ji da kyau a mahanga ta ilimi magana da ya faɗa ita za a mai da martani ba wai zatin jikin shi za a kallace shi a kallaci rigar shi ko a kallaci halittarsa a muzanta shi da wannan ba wannan bai zama ilimi ba kul a ce kalli rigar shi a wasu billahi min shaitan kallace yadda yake sa hula kallaci rigar shi babu wanki misali ko kallaci rigar shi ta ɗage mai ko ta mai ko kaza ba a aibanta mutum ba a wannan da zaran wannan da zaran ka ji wannan to wanda yake magana ba a kai ilimi yake magana ba wana ji da ke ko ba a taɓa shigar mutum ko halittarsa a ce za a maimai da martani a kanta matsala ta ilimin da ya faɗa ita za a kalla a warware ta yadda yau in ya canza yau sai a canza mai shi kenan amma idan ya zama na kuma mutum yana maiwa da martani ne ko ta halittar da Allah ya mishi ko sata sutarar da yake sawa to ga wannan kuma shi ma ya ɗibi daji kenan Allah ta'ala ya sauke Allah ya sani wannan zai kaji kuma kun duk ba ciki ya ce ko ana magana a ce ka ji ka ko kuke cewa ku malamai ne wannan baya cikin raddi baya cewa ku malamai ne baya cikin raddi wannan na ilimi a ilmance wannan ba raddi ba ne tunda muna cewa kuna cewa ku malamai ne sai a tsaya a saurara mana aji wallo da da ke ko ce kai ne malam nan nan suka sami ban ji ba suna wata coci ce wa fatima tu a minhu barrat minu fatima ta barranta da su wai cewa yi wani yake cewa wai wai bukhari bai rawaito hadisan fatima ba amma kirisoci da suka san darajarta sun gina coci sun to ba su ya sani ai kullum da ke ko su ya sani tare suke kuma cewa tare suke cewa tare suke bai bukata ka kawo dalili bayan an yi 12-12 me ma'ana 12-12 kun yi shuru eh jun 12 kuma shi ne 12-12 eh sha biyu ga watan sha biyu na 2015 rikicin zaria lura da ke ko ai bayan an yi rikicin zariya ranar asabar lahadi ran litinin voa voice of america v v haka yake ko voice of america voa sun yi interview da wani pasto daga katsina ya ce sun je ma shugaban shi'a na yankin katsina sun je mai jaje domin dole su je jaje saboda duk abin da ya taba su ya taba su tare suke haka ya faɗa ba ya ce tare suke ya ba da cek na taimako da suka kawo musu shi yana sanye da bakaken kaya shi fasto din shi ma kuma wanda aka ji wani shi yana sanye da bakaken kaya kuma ga shi ga duk bayanai nan ba su yi kare to yanzu mutumin da ya faɗi wannan zahiri me kuma ka ce mishi Allah ya sauke Allah ya sani bisa gaba a sauraron yan bidiya gaba da Allah ya sani na biyu hanya ta biyu ta taimakon addini shine hajarul mubtadi ƙaurace ma ɗan bid'a tun daga akhbari tun daga akhbari yace wala yahillu lahu suhbatu fasiqin wala yahillu lahu suhbatu fasiqin li ghairi daruratin shar'iyya bai halatta a gare shi abokantaka da fasiki ɗan bid'a kuwa sai hankali hajru mubtadi ƙaurace ma ɗan bid'a zakarahu abu ya'ala al-farra ijma'an abu ya alfara ya kawo wannan ijima'i ne duk malaman musulunci sun yi ijima'i akan kaurace ma dan bid'a kauracewa dan bid'a fala yu'khadhu ilmu an ahli bid'a ba a karatu a gaban yan bida, ba a koyan karatu a gaban yan bida. lakin sai dai idza turra ilaihi idan ya zama na babu yadda zai yi fala ba asa babu laifi kama fi riwayati anhum ladal muhaddisin kamar yadda ake dan roitowa jifa jifa a wurin malaman hadisi ya za a yi kana makaranta ka zo kana ss2 ko kana ss3 ko kana diploma ko kana coe aka ce wata a ita ce malama ku ta na hau ke ka lura da ke ko karatu ne nizamiya haka ake an turo muku kuma babu yadda ka iya ita za ta ɗauke ku na hau ga ta shi'a ga ta bata iya ba rajiman bilgaibu kenan Allah ya sauke Allah ya tsare to haka idan ire iren waɗannan abubuwa babu yadda ka yi sama la ce illa lakin idza turra ilai idan ya idan hakan ya kama babu yadda zai daga ciki daga ciki akwai irin karatu na aji da ake yi kun zo wannan semester din cikin malaman ku kuma aka ce ga wanda za ma kana ganin ma cikin malaman akwai kiristoci ma ko akwai kuma wanda zai ce shi ba ruwan shi da kowanne addini a gani shi wai shi ba ruwan shi da kowanne addini shi yanzu ya koma gargaji sunan shi na gargajiya kaza ne sunan shi na kiristanci kaza ne sunan shi na musulunci kaza ne amma yanzu kuma sunan shi kaza ne duk yayi watsi da wadancan saboda tsabagen falsafanci ya huda mai zuciya nan duk baya ciki a gan ba in ba din an tsari ya kawo ba ina ka ina karatu tare da wannan ina fata mun gane wannan da kyau Allah ya tsare dauki ka'ida ba a karatu wurin dan da ɗaya kenan cewar wai za ka yi karatu ai za ka iya gane me za ka ɗauka me za ka watsar ba dai a gaban malami ba ba dai a karatu ba ai duk wanda ka je za ka yi karatu wurinsa sunan shi malam sunanka ɗalibi to dole sai ka tso dole sai ka koko wani abu duk dabara mutum yasa kaga an toshe kuma babu wani angul da zaka ce wa mutum ba zai iya jefa a da shi ba a da shi ta a ce ko a da shi ta sunna ce sai ta yi tasiri in ka lura a bangaren lokacin arabiya durus ne ma abu mawdu'at ne masu girman gaske a ƙarƙashin haka aka ce al alarabiya akwai fiqhul lugha akwai nahwu akwai sarfu lura akwai adab akwai balaga akwai kaza akwai kaza akwai kaza akwai mu'jam ah, ah, suna ba da misali ce lafazin sami'a sinun mimun da ibn manzur mai lisanin arab ya zo fassara shi kasancewar shi a ash'ariyul mazhab ne sai ibn manzur ash'ari ne da ya zo fassara sami'a a gundarin larabci sai da ash'arancin ya mai tasiri wurin ba da ma'anar sami'a saboda ai daga cikin sunan Allah ta'ala akwai as-sami' to ya za a yi hada samia da asami sami a kidar ash'aranci amma al da ke da littafin as-sihah da yake sunniyu ne insha Allah da ya zo fassara sami'a din a littafin shi a siha sai da aqida shi ta sunna ta bayyana kuma harfan fasinun mimun ainun amma kowanne sai da aqida shi ta bayyana saboda haka kai hatara sosai da sosai yanzu misali a ce a nan Najeriya kana mina ga wani mutum a Kaduna cincirin dan bid'a ne kuma ilimin da kake nema mutum biyu suke da shi suka kware a kai ga ɗaya a kaduna cincirin ɗan bidiya ne ga ɗaya a gombe ko a borno kuma sunna ne kai kuma kana mina wani ya fi maka kusa ta bangaren tafiya kaduna amma ya wani ya fi maka kusa ta bangaren akida gombe ko borno saboda haka sai ka tafi can ka je kai karatun ka kwarai kuwa ba za ka ga wannan kusancin ba ba za ka ga wannan kusancin saboda haka ba a karatu wajen dan bidiya yana ga cikin bai ilimi kariya kuma ƙaurace ma dan bidiya duk yana cikin bai mai ilimi kariya eh, na uku daga cikin abubuwan da ake baiwa ilimi kariya zajarul muta'allimi idza ta'adda fi bahthi aw zahara minhu ladadun aw su'u adab zajarul muta'allimi yi ma dalibi tsawa yi ma ɗalibi tsawa iza ta'adda fi bahsihi idan ya wuce iyaka a mu'amalarsa a aikinsa a karatunsa in ya wuce iyaka iza ta'adda fi bahsihi in ya wuce iyaka a aikin da aka dora mishi sai a ladabtar da shi aw zahara minhu ladad ko kuma ɗalibin ya bayyana yana da husuma yana da jayayya malami ya ce mashi kaza shi kuma ya ce a kaza ya zama ne yana da husuma yana da jayayya to dole malami ya ladabtar da shi in malami ya ladabtar da shi yana ladabtar malami yana ladabtar da shi ne dan bai mai ilimi kariya dan bai wa ilimi kariya aw su'u adabin ko kuma mummunan ladabi ya bayyana daga ɗalibi nawa kenan uku idza ta'adda fi bahasi daya aw zahara minhu ladad biyu aw su'u adab kowane ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa uku in suka bayyana ga ɗalibi to ya halatta ko ya waje ba gwargwadon yadda abin ya barin ƙasa malami ya ladabtar da ɗalibi wana ce da ke ko malami ya ladabtar da ɗalibi kuma ai wannan sananne ne a gare ku yadda ana cikin ba da lacca a theater hall malami zai ce da ɗalibi ya fita eh ko zai ci inda ya shiga kada wanda ya shiga ya rufe kofa haka ne ba ka taɓa gana ana cewa wai malami ya tsananta amma idan a masallaci ne a majalisi na ilimi sai malami ya yi haka sai a ce malami yana da tsanani ko ba kai ba kenan a masallaci ne kowa ya da ya ga dama wannan daman ba a ɗauki a uzbilla amma idan a aji ne gashi na sau da yawa malami wani lokaci ice ba zai karanta ba sai an taru an taru ya ci sai wani ya fita sai ga aji gaba ɗaya san taya mashi ya fita ko ba ka ake yi ba to hanyoyi na ladabtarwa malami yana da wannan damar na ya ladabtar da ɗalibi idza ta'adda fi bahasihi idan ɗalibi ya wuce iyaka a aikin da aka bashi au zahara min ladad ko kuma ɗalibi abin nan husuma da jayayya ta bayyana ga ɗalibi au su'u adabin ko kuma mummunan ladabi ya bayyana ga ɗalibi وإن احتاج المعلم إلى إخراج المتعلم من مجلس زجرا له فليفعل كما كان يفعله شعبة رضي الله رحمه الله مع عفان بن مسلم في درسه وإن احتاج المعلم إذا بقات إذا ما لم يبقاتي إلى إلى إخراج المتعلم أكن يفتد دالبي min majalisihi daga majalisinsa ya ce wani tashi kafta ji da ke ko ya ce wane tashi kafta ko kuma tashi kafta lahu don ya ladaftar da shi ya fa'al malamin yana da wannan damar ya aikata kawai kai tsaye ya aikata kai tsaye kama kana yaf'aluhu shu'ba kamar yadda shu'ba ibn hajjaji ya kasance ma yana aikata wannan din rahimahullah Allah ta'ala ya ji shi da gafara ya kasance na yin wannan ne ba su ɗaya ba su bi ba ma afan bin muslim tare da afan dan muslim ɗalibin shi ne sai ce fita in ya fita kuma sai koma gefe ya saurar karatu eh aiki da aka bashi aiki da aka bashi wannan jira sai ce da shi ya fita sai ya fita in ya fita kuma gobe ya dawo affan din yake koya ko ko shi shu'uba ne yake yin haka tare da affan shu'uba shu'uba shine malamin ɗalibin shine affan ibn muslim sai ce da shi ya tashi ya fita sai ya tashi ya fita sai ya tsaya daga gefen kofa ya saurari karatu zai yi zuciya ne an ɗalibi ya zuciya wa yiwa zuciya a yauwa shi wannan ba na da bi hana gobe dawo ba amma yanzu ɗalibi ya zuciya ya gudu wai shi an kore shi to wa idan ɗalibi ɗaya ya tafi dalibi ne za su zo sannan wasu suka ji labari za su zo ai sannan wayewa kan shi asara Allah ya ji kamalan jafar rahmatullahi ta'ala ne saboda haka dole ne a ladaftar ladaftarwa tana da muhimmanci ladaftarwa tana da muhimmanci kuma duk ire-iren waɗannan ladaftarwa ɗin za a gan su iri daban-daban ne kwana ji da ke ko za a ga mataki ne daban-daban kuma iri daban-daban ladaftarwa ce kuma ina fata mun fahimci magana ta da kyau kada ɗalibai su fahimci wai yana da tsanani ana da kaza sai kuma a bar ilimi ya wuce Allah ta'ala ce yi da annabinsa huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulan ya yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-hikma wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikmata min qablu la fi dhalalin mubin huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi yana karanta masu ayoyinsa wa yuzakkihim yana tsarkake su domin suna yi waɗansu abubuwan sai yace ba haka ake ba kaza duba abin da ya faɗa ma abu zarar gifari kuma dubi da yake son abu zarar gifari ya ce innaka mar'un fika jahiliya abu zarar gifari wani ya aibanta da mahaifiyarsa ya ce gagan shi na dan bakan mace sai ce a'a da kanka innaka mar'un fika jahiliya kai mutum ne kana da bambori kana da ragowar jahiliya har yanzu a tare da kai in jiwa an ji annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam abu zar baka taba jin cewar wai ya ce an gaya mai bakan magana ya hankura ya tafi ya yi kaza ya yi kaza ina fata ina fatan kun ci magana ta da kyau hakan nan dole ne a ba ɗalibi a ba ilimi kariya dole ne in buƙatar ladabtarwa ta tashi na malami ya ladabtar da ɗalibi cewar ya tashi ya fita ya kore shi ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza duk wannan an roto daga magabata gashi nan burjik da imam malik ibn anas wani ya tambaye shi ya ce arhamanu alal arshistawa wa kai fastawa sai kawai aka ga zuf imam malik imam anas yana zufa domin ba a taba jin wannan magana ta bid'a ba bayan da imam malik imam anas ya bashi amsa sai ya ce akhrijuhu anna ku fitar da shi aka ce a fitar da shi ba ma ce shi ya fitar ba amma fitar da shi ina fata mun gane wannan da kyau saboda ana ladabtar da ɗalibi kisa kuma malam ya kawo babu ladabtar da ɗalibi bayan ya kawo tawqiru majalisar ilimi yadda ake girmama majalisar ilimi da yadda ake girmama ilimi da kaza da kaza kenan in mutum ya yi ɗaya daga waɗancan abubuwan da aka ambata a baya aka ce ba a yi ko ya kishin shingida ko ya yi kaza ya yi kaza ko duk abubuwan da ake malami yana da damar ya ladabtar da shi kuma ita ladabtar wannan mun faɗe ta ana yin ta tintini in gaje makarantun boko da waye za ka ga ladabtarwa ake yi sosai da sosai amma ba za ka taba ji an ce malami a can yana da tsanani ba amma a masallaci ne kuwa islamiyya ce kuwa islamiyya ce sai ga mutum fa kuɗi ya bayar fa kuɗi ya bayar wani watakila wajen dubu ashirin da biyar ya bayar kuɗin yaransa ina fata mun gane ko dubu talatin amma yana zuwa ya kai yaron karfe bakwai da rabi gate makaranta za a ce an rufe kaga da kudin shi yana don Allah a taimaka mashi a buɗe haka ne ko ba haka bane da shi fa ba da kudin school fees ba na yaron shi amma zaka ji yana don Allah a taimaka mai a buɗe gobe ba zai sake kawo shi lalata ba wallahi uzuri ne yayi kaza yayi Allah ka ji amma idan islamiyya ce ko majalisin ilimi ne a masallaci sai a dinga ganin kamar wannan an tsananta kuma alhalin su ne asali Allah ya tsare mu baki da wa qad yusjiru al-muta'allimu bi adam al-iqbal alayhi وترك إجابته فالسكوت جواب قاله الأعمش malai wa kada yuzdarul muta'allimu bi adam al alai ana ya kuma wani lokacin akan ladabtar da ɗalibi ta hanyar kin fuskantar shi bi adam al alaihi malami ya ki ya ki kulawa da shi wa tarki ijabatihi ko kuma tambaya ki amsa sai yana ta cewa malam ko kula shi ba ba in ya lura sai shiru fasakutu jawabun ai shiru da aka yi mishi ba shi amsa aka yi qala wal amash amash suleiman ibn maharan al-kahiri shi ya faɗi wannan ma ne gangaran dan kira'arsa tana cikin goma sha hudu suna cikin hudu da ba samu shiga ba yi mana amash ba ai ga hadisi ne ga qur'ani kuna ji da kyau ko wa qad ra'ayna ka kathira min jama'ati min ash min allamatu bin bazin rahimahullah fa rubbama sa'alahu sa'ilun amma la yanfa'u fataraka ash-shaykh ijabata wa amara al-qari'a an yuwasila qira'ata aw ajabahu bi khilafi qasdi malam yace shi salih bin abdullah yace wa qad ra'ayna hadha kathira mun ga irin wannan abun ba so ɗaya ba so mun gan shi da yawa min jama'atin min shayukh daga malamai da muka same su mun ga sun yi wannan minhum al-allamatu bin bazin rahimahullah daga cikin su akwai ibn baz Allah ta'ala ya ji kanshi da gafara fa rubbama sa'alahu sa'il so da yawa shi bin baz wani mai tambaya zai tambaya amma la yanfa'u yayi tambayar abin da shi ba zai amfane shi ba shi wanda yi tambayar in an ba shi amsa ba za ta amfane shi ba fataraka shehu ijabata sai ga malam bai amsa mishi ba shi bin bas din bai amsa mishi ba wa amara alqari'a an yuwasila qira'ata sai ya ce mai karatu ya ci gaba da karantawa mai karatu ya ci gaba da karanta mai domin bin bas din ban sha'awa ya samu makanta ne da wajen shekara goma sha takwas haka da rayuwarsa eh shekara sha takwas ya samu makanta to karanta mai karatu ake eh makanta ba za ta hana mutum ita a makanta ba za ta hana ba mun yi karatu da wani na gan shi a kuletu ƙuran yana majistar a ƙira'at yana masters degree shi a ƙira'at ƙwarai kuwa su ma akwai irin nasu na gan shi da wani abu shine karatun su kai a wannan abin ka zama makawo kenan na ga wani abin da suke rubutu a kan shi ko nan ma eh shine kawai dai ɗabi'a ce da ake gani musamman dai nan ƙasar hausa ake gani mutum ya zama ya na ƙasa shi kenan ba shi da wani abin da zai sai bara in gane ku sai bara amma ba muna karanta da ku al'araj ba a cikin mawafa gurgu ne ga haddasana ga gurgunta ga haddasana ku ga tilawa ga shi baya gani sosai su al'adun mutanen da wato su kawai dama an ɗabi'antu da ilimi ba su damu da wai dan kai dan mutum shi Allah subhanahu wataala ya tarce shi da wani abu a ce ai mutanen har yanzu haka ne nan ne yankin ne fa abin aka zama da shi wani business za ga wasu yanke ko nan karatu mm, ifirikiya yankin afirka ko wasu wurare shi ko yanzu mai ba shugaban kasa shawara kan harkar na kasassu ba dakta ba ne? eh dakta ne ai shi ma makawar ne ina jin makaho ne ko makaho ne ko gurgu eh za ga shi ne saboda haka tashi tsayaki mun ba su kuma ga shaya zama muftil am na mamlakatar arabiya ta saudiya babban malami mai hudu ba ranar arafa babban malami shine muftil am ne ra'isu ta kibarul ulama kun da ke ko shi kuma gargamanta baya cikin ali sheikh baya cikin salsala ta muhammad bin abdulwahab kun shiru eh shi wanda ya rasu muhammad bin ibrahim ali sheikh shi ya wasu ya ce bin bas ya cancanta ya zama muftil am bin bas shine muftil am na farko da baya cikin salsala ta muhammad bin abdulwahab kuma ya shugabanci malinta a saudi arabia ina fata mun bai in aka ce karatu ake yi a bashi haƙƙinsa shine magana wa mara alƙari an yi wasu da karatu sai ce da mai karatu ya ci gaba da karatu sannan mu dawo na mu fahimci cewar dan na ce makaho ba shi ke nuna bai karantawa ba asali karatu karantawa ake kamar yadda kuka sa in za a yi tafsirin ƙur'ani akwai mai jan bakin ƙur'ani da mai fassara to haka duk littafin da za a karanta akwai mai jan bakin shi da sai malam ya yi ta'aliki a kai ina fatan mun fahimci mun fahimci wannan ba ko dan yana ba shi da ido ne ake karanta mushi ba au ajabahu bi khilafi qasdi ko kuma shi ibn bas ya amsa ma wancan da sabanin abin da yake so ya fahimta da abin da yake so a bashi amsa ga sai mishi usulul hakim kenan ga abin da ya tambaya kuma ga amsar da aka bashi a karkashin wannan ka lalle ilalla mu kiyaye akwai matukar bai mai ilimi kariya akwai bai mai ilimi kariya duk yadda mutum yake da daraja da matsayi bai kai na ilimi ba in ya taɓa ilimi to fa ilimi za a kare ina fata mun gane wannan da ke ko kuma hanyoyi na kare ilimi suna da yawa duk wanda yake la'akari yake ganin yadda ake harkar kare ilimi a manya-manyan makarantu kuna ji da ke ko yadda ake koma ka ce a makarantu umuman da wuya yanzu ko firamare school za a ɗauki mutum a ce kawai wani an ɗauke ka ba tare da an ce kawo takaddinka a ga ina da ina ka yi karatu ba kun yi shiru ko kawai don tana firamare kawai sai a ce wani je ka shiga aji ka koyar sai an san ina ka yi karatu wannan mataki ka kai a karatu sannan sai a ce karanta haka na secondary school balle kuma ta shayari manyan makarantu ina fata mun fahimci sai aka kai matsayi kaza a karatu sannan za ka iya karantarwa ina ce gwamnan da ya wuce a idin masu digiri zai mai da su su karanta a ina a secondary school ba shi ne yasa da yawa waɗansu suka koma neman masu da kaza da kaza da kaza ba kuma masu NCE kuma za su koma primary school to amma mun an tashi islamiyya kowa shiga koyar ba a tambayar ina kai karatu waye malaminka kun da ke ku sai an zo kaga islamiyya tana neman ta fara tangantanga lafiya ai bakon malamin nan ne da ya zo ya ce da su kaza ya ce da su kaza ya ce da su kaza ko kuma malamin nan ne da wani izo da shi ya ce da su kaza ya ce da su kaza haka ne ko ba gaba ne ka taba gana an tambayi mutum an ce ya kawo ya faɗi ina da ina da ina da ina yake karatu su waye malaman shi ya kawo recommendation letter daga gare su shi ne ai ka gan shi ya cancanta ya koyi da ɗalibanka amma dai ya kawo recommendation letter taskiya daga malaman shi ɗaya ne ko biyu daga cikin malaman haka ake ba ilimin kariya ko kai ka taɓa ganin gwamnati ta ɗauki mutum zai je koyar a diploma ko a nc e ko a primary ko a secondary kawai ta ce shiga aji eh? to wannan kenan in ka je kuma secondary school in ka je kuma manyan jami'o'i in sai za a yi abin tukunna in za a yi conference in an ce ka rubuto takarda ka bahas ko za a yi journal za a yi magazine za a fitar da mujalla ta jami'a ina ka ce ka rubutu in ka paper ka da za a gabatar da ita a conference ko ka paper da za a rubuta ta a magazine na jami'a za a cire bangon paper ne wanda ke dauke da sunanka da lambar wayarka wana ji da kyau ko sai a yi wa bangon alama sai a dauki gundarin bakin littafin naka da bashi da kowane sunanka sai a ba wani malami wani farfesa a ce je hukunci a kai ba tare da ya san ma waye mai fefa ba gaba ɗaya ya je yi ta kurakuran da ke ciki sai ya rubuta su gaba ɗaya sai a dawo maka da ita ka shigar da kurakuran da shi wannan ba ma wai za a jira ka cewa ka zo ka yi defense ba cewa ka a'a kawai ka je ka shigar da kurakuran da aka samu a ciki sannan ka sake aiko da wannan takarda din soft copy da kuma hard copy wannan duk kafin a yi conference ko kuma kafin a yi journal kafin a buga rubutun naka a magazine haka ake ko ba haka duk wanda yake da alaka da manyan makarantu ya sun da haka ake yi to amma nan harkar addini babu ruwan shi girman malamin ake kallo shine girman karatun ba wai karatun ne girman malamin ba malamin ne girman karatun wannan hatsari ne ga al'umma Allah ta'ala ya tsare Allah ya tsare mala yace al-maqidu thamina ashar at-tahaffufu fi mas'alati al-alim daga cikin ma'aqid na girmama ilimi akwai at-tahaffufu yin taka tsantsan da kiyayewa matuƙa fi mas'alatul alim a yadda ya kamata ka tambayi malam a yadda ya kamata ka tambayi malam tambaya da za ka yi ya kamata ka yi la'akari ka lura ka fahimta malam ya ce firaran firaran min masail shagab wa hibban لهيبة العالم فإن من السؤال ما يراد به التشغيب وإيقاظ الفتنة وإشاعة السوء ومن آنس منه العلماء هذه المسائل لقي منهم ما لا يعجبه كما مر معك في زجر المتعلم فلا بد من التحفظ في مسألة العالم ولا يفلح في تحفظه فيها إلا من أعمل arba'ata usul ya ce a hafufu fi mas'alatul alim ka tsantsan ko kuma kiyaye yadda ya kamata mutum ya tambayi malam fasara ta fito haka kiyayewa wa kiyaye yadda ya kamata mutum ya tambayi malam na kaga duk yana cikin harka karatu malam ina da tambaya da kaza da kaza da kaza ya ce firaran don guje ma min masa'ili shagab daga cikin matsaloli masu rikitarwa lura da ke ko matsaloli masu wahala ko abin nan eh, lura da yanayin mala wa hibzon lihaibatul alim kuma domin kiyaye haiba kwarjini na malam fa inna mina su'ali lalle mu sani daga cikin tambaya da ka ganta ma yuradu bihi tashrib akwai akwai tambayar da ake yinta domin neman rikitarwa da wasa da kwakwalwar mutum wa iqaful fitina akwai tambayar da ake yinta don neman ta da fitina nau kenan biyu wa isha'atu su akwai tambayar da ake yinta don neman yada mummunan abu isha'atu su yada mummunan manufa ko tashin hankali ko cin zarafin wani daga cikin tambayoyi a majalisi ilimi za ga wani ya yi tambaya tambayar da i hayaniya yake so ya kawo a majalisi ko hayaniya yake so ya kawo a cikin gari malami ba zai ba da wannan kofar ba malami ba zai ba da kofar ɗalibai su dinga kwaso maganganu daga wani majalisi suna kawowa ba ba a ba da wannan ina fata mun fahimci wannan da ke ku malami baya ba da wannan kofar malami na rasa yadda abin yake na rasa yadda abin yake tsakanin malamai da suke da alaka da addini a gaban ku fa malamai na secondary school da suka koyar da ku za ku gansu malamai biyu uku ba sa jituwa da juna amma ba za su taɓa yi gaban student ba haka ne ko za su yi gaban student ko za su fara buɗe wuta suka ga student ga sun sun zauna sai ga sun sun bari ko kuma wani ya zo sai dai ka san dabarar da aka yi in ba ka zama ɗalibi mai wayo ba ba za ka iya gano wani abu tsakaninsu ba amma a cikin gari sai a ɗauka wannan wata karama ce ma wani ya yi wa wani kaza wani ya yi wa wani kaza kuma sai zama da duk daraja ilimi ake zubarwa a bayan kasa Allah ta'ala ya sauke ya ce wa man anasa minhu a hadhihi al-masail duk wanda malamai ya bari malamai suka fahimci wannan ko duk wanda ya lizumci malamai akan waɗannan ya lizumci malamai wa man anasa ulama ulama'a duk wanda ya bi malamai akan waɗannan a hadhihi masail akan waɗannan maganganu waɗannan tambayoyi waɗannan yanayi laqiya minhum ma la yu'jibu to fa zai samu daga malaman nan abin da ba zai taba mamakin sa ba abin da zai mamakin sa abin da ba zai ji daɗin shi ba duk wanda shi dai ɗabi'arsa ita ce ya kawo tambaya da za ta raba kan mutane ko tambaya da za ta tada fitina ko tambaya da za ta yi kaza za ta yi kaza za ta yi kaza to ba zai taba jin daɗi a wurin malamai ba kama marra ma'aka kamar yadda bayani ya huce maka nan baya kaɗan fi zajar muta'allim wurin da ya halatta malami ya tsoratar da ɗalibi in ma ya kama ya kore shi ne ya kore shi daga majalisi فلا بد من التحفظ في مسألة العالم باب مكوى دولني ألورا دي دي كماتا أتنبي مالا ولا يفلح في تحفظه وان زي تنبي بزي ربوتا با بزي زمان يا تنبير أكان دي دي با إلا من أعمل أربعة أصول سيوان دي لأكري دا أبو بوا هدو شيني إن شاء الله تعالى إن دي بوا أبو بوا هدو تو تنبير دا زي ومالمي tambaya ce da za ta ta zai zama da alkhairi ba zai samu rikici tsakanin shi da malami ba a waluha ɗaya daga cikin hudun nan alfikiru fi su'alihi limaza yas'al yayi tunanin tambayar da zai yi saboda me zai yi ta ji alfikiru fi su'alihi limaza yas'al yayi tunani akan tambayar da zai yi saboda me zai yi ta fa ya kunu qasduhu min Ali suali tafa tafaqquh wa ta'allum sai ya zama na babbar manufarsa a tambayar da zai yi a tafaqquh domin ya lakanci ilimi wa ta'allum ya gane abin da bai sani ba ita ce manufarsa wurin tambaya nutu ba wai don kura ba wata hakumu da bin ƙwaƙwafi ba akwai tambaya ta ƙure sai ya kura malamin nan idan malami ya gano cewar tambayar kwara za a yi kwara zai wa mutum to in ya tsinka mutum a bainar jama'a in ya tsinka shi sai ya gwammace sai ɓeran da ruwan da ya fito daga rami ruwa ya fito da shi daga rami sai ya fi shi jin sarari cikin al'umma wana ce da kyau ko saboda haka dole mutum ya attahaffu sosai ya fahimci tambayar da zai wa malami tambaya ce ta attafaqahu neman sani wa ta'allum da kora jahilci shine latta'annutu ba tambaya ce ta ta'annuci ta kure wata hakum da ganin malin wannan bai san wannan abin ba a billah fa inna man a qasdu duk wanda niyyar shi ta zama mummuna fi su'alihi a tambayarsa yuhrimu barakatal ilm wannan tabbace za a hana mashi albarkar ilimi ba zai taba samun albarkar ilimi ba wa yumna'u manfa'atahu kuma za a hana mashi samun amfanuwa ta ilimi wannan sananne ne duk wanda wannan ne ɗabi'arsa sai ga Allah ta'ala ya toshe mashi basira ba zai samu albarka ilimi shin albarka ilimi ita ce gari guda su zo gaban mutum suna sauraron karatunsa albarka ilimi ba wannan ba shi ba ne don mutane sun ɗauka yawan ɗalibai ita ce albarkar ilimi ubangiji subhanahu wata'ala ya sa ka gane ilimin ka gane ilimin ka sami ilimin ka gane shi ka aiki da shi wannan ita ce albarka ilimi wannan ita ce albarka ilimi ai kaga wasu ɗauka ah, mutum ya zo ita ta tafi wata sharabu shine sai ga ana ta gosulin ko asani na biyu a tafattun mutum ya zama yana da kaifin tunani ila ma ya sa'alu anhu akan abin da zai tambaya ya lura sosai akan da abin da zai tambaya can na farko akan me zai yi tambayar limaza yas'al saboda me zai yi tambayar kullura limaza yas'al saboda me zai yi na biyu me zai yi tambayar a kanta fala yas'alu amma la naf'a fihi kada ya tambayi abin da bai da amfani kada ya tambayi abin da bai da amfani imma bin nazar ila halik ko kuma in ka kallaci halinka yanayin da kake ciki wannan tambayar wacce amfani za ta yi maka aw bin nazari ila al mas'ala nafsiya ko kuma in ka kallaci tambayar ita karan kanta ita tambayar wacce amfani take da shi a gare ka saboda kenan duk tambayar da mutum zai yi ya tsaya ya kallace ta ya ga wannan amfani take da shi a gare shi wana ji da ke ko wa mithlu su'alu amma lam yaqa irin wannan tambayar abin da abin da tambaya akan abin da bai faru ba tambaya akan abin da bai faru ba au ma la yuhaddathu bihi kullu ahadin ko kuma irin abubuwan da ba kowa yake da wannan daman magana ba akwai malamin da muka zo mana karatun jinayat a harami a masallacin manzan Allah sallallahu ta'ala da wasallam tare da Muhammad Mukhtar Shinkiti jinayat manya-manyan laifuka, ita wannan karatu ne ba karatu ne da ake shi public ba karatu ne na waɗanda abin ya shafa amma tun da karatu ya biyo shine aka karanta kenan a tambaya akwai tambayar da ba ko ina ake yin ta ba shine aw ma la yuhaddathu bihi kullu ahadin ko abubuwan da ba kowa yake magana a kansu ba akwai abubuwan da ba kowa yake magana a kansu ba mutum ne ya shiga da ƙara kotu sai zo kuma yana tambaya a ba a tambaya eh? sai ko ka san tambayar wani ya shigar da kara a kanta kuma wanda yake hukunci shi ne alƙali ne kes din yana gabansa sai a tura wani a ce ka je ka tambaye shi mai hukunci abu kaza a bayyana jama'a kun gane maganar an tambayi alƙalin an shigar da kes din gaban alƙalin ko kuma za a shigar da shi kuma alkalin yana karantawa don alkali yana karantawa kuna ji da kyau ko to ya zo zai karanta sai a ce a tambayi a tambaye shi a rubuta mai wannan tambaya baya ciki baya cikin laduban tambaya baya cikin laduban tambaya yasa za ka ga wani alƙalin zai ce ba zai amsa wannan tambayar ba saboda yana da kisa a gabanta ma'ana sai ya amsa sai kuma zo a kafa mai hujja da ita eh domin amsa tambaya daban hukunci kuma akan wani abu da ya faru daban amsa zai tambaya a sura shi zai iya zama da tambayar da wancan hukuncin ɗaya ne a sura ta ido amma a bincike kuma zai zama sun sha bambam saboda haka sai ake yi wa na ma hasu bihe komin dona komin domin akwai abubuwan da ake kiyaye ake keɓanta wasu da shi ban da wasu wani shi ya ɗauka ilimi shi ne ya faɗi dukkanin abin da ya sani Allah ta'ala ya sani al abu na uku الانتباه إلى صلاحية حال الشيخ للإجابة عن سؤاله فلا يسأله في حال تمنعه ككونه مهموما أو متفكرا أو ماشيا في طريق أو راكبا سيارته بل يتحين طيب نفسه ما ليتي الأصل الثالث abu na uku da ya kamata mutum ya yi la'akari da shi wurin tambayar malam shine alintibahu mutum ya lura ila salahiyyati hali sheikh ya lura zuwa ga halin da malam yake a lokacin lil ijabati an su'ali shin yana kan yanayi mai kyau da zai iya amsa mashi tambaya ko kuma zai bashi sai an jima kuna ji da kyau fala yas'aluhu kada ya tambayi malam fi halin tamna'uhu a yanayin da zai hana malam ba amsa a yanayi da zai hana malan ba amsa zai ka lura da kyau lokacin da zaka yi tambayar malam din yana firi sosai ka kaunihi mahamuman kamar yana cikin damuwa haka ka lura yana cikin damuwa kun da ke ko ko watakila yana jin wani abu a jiki ko za ka ga alamar damuwa a tare da shi to muddin yana cikin damuwa ba lallai a san cewar mai ya faru ba watakila yana neman biyan bukata ne zai je yi fitsari ne haka kuma ba sai ya ce da su ba sai ya ce da mai tambaya yana son zai yi fitsari ba ne ina fata mun gane wannan da kyau ko yana cikin dai wani yanayi mutum da ya lura cewa in mun kaga mana yana cikin wani yanayi to ba sai ka ce wallahi na so in yi tambaya amma na kamar kana cikin wani yanayi sai an me ke naka haka wai yana so ya yi tambaya amma ya ga malamin kamar yana cikin wani yanayi ko ya bari sai an jima a ga ɗalibi wannan sai a ba shi rubutun izu goma ƙwarai kuwa sai an ba shi izu goma a kwana biyu izu biyar ne aw mutafakkira ko kuma ga malami yana tunani sosai tunanin shi ya ji haka sai ka ɗage tambayar ka ma shi yan fiye tare ko ga malami yana tafiya akan hanya sauri haka ku abin da yake hange ba wai an hana tambaya ne akan hanya ba amma ka ga malami yana tambaya haka da yanayin tafiyarsa da kaza sai ka nemi ka ba wai kawai ka ga malam akan hanya dama yawwa malam dama na yauwa malam daman ina da tambaya a baya cikin laduba sauna aura kiban ta ko kaga malam yana tafiya akan yana yana tuka mota ko kaga malam yana tafiya sai kana mai haka tambaya tambaya tambaya saboda Allah saboda Allah mutum ya kira malam awa ya mai flashin ya mai flashin so biyu so uku sai ya kira ce dama ina da tambaya ne wani baya cikin tarbiyya ko kaɗan ko yana ciki in ka ji shi yana surutu a wani wurin sai kai mamakin sai ko kuma haka kawai ya san kudin ba za su kai ba sai ya fara magana domin malam ya fara tambaya kuɗin shi ya kare ya san malam zai kira baya cikin ladabi wannan baya cikin ladabi ko kaɗan baya cikin ladabi ko kaɗan bal ya tsiba nafsi mutum zai kokari ya kallaci yanayin da malin yake firi yanayin malin hankalin shi yake kwance sosai sai ka yi tambayar da za ka yi ana fata mun fahimci wannan da ke ko wani lokacin za ka ga an gama karatu malai ce sai tambayoyi sai gobe wataƙila ya gaji ne awa ɗaya shi kaɗai yake magana watakila baka san ina ya fito ba kafin ya zo na ko kuma daga nan ina zai ce almuhim dai kaga a ce kana ta magana awa ɗaya ai akwai nau'i na gajiya ko misali dai yanayi dai haka ya kamata mutum ya lakanci lokaci sosai wani lokaci ko malami zai ce sai an jima tambayoyi sai gobe sai kuma wani zai ce dama wuri kaza nake so aga ana nan dai haka to lalle ilalla ya kamata mutum ya dinga la'akari da yanayin yadda zai yi tambaya الأصل الرابع تيقظ السائل إلى كيفية سؤاله بإخراجه في صورة حسنة متأدبة ويقدم الدعاء للشيخ ويبجله في خطابه ولا يكون مخ... ولا تكون مخاطبته له كمخاطبته أهل السوق وأخلاط الأوام ما الأصل الرابع أصلينه نتنبيه in mutum zai yi wa malam tambaya ta yaqudu sa'il shi mai tambayar ya zama yana da kaifin hange yana faɗake yana sane ya san ila kafiyati su'ali yadda zai yi tambayar lura ya san yanayin yadda zai yi tambayar tambaya ce duk ta cika sharuɗa tana da amfani a gare shi shi ma yana da amfani a gare ta zai abin kuma malami yana firi amma yanayin yadda zai tambayar sai kuma ya ta da kura bi ikhrajihi yadda zai fitar da tambayar fi suratin hasana a kyakkyawan yanayi muta'addiba mai cike da ladabi wani ji da kyau ko eh, mai cike da ladabi fa yuqaddima du'a ali sheikh na farko ya fara gabatar da addu'a ga malam ce akarmakallah misali ko a'anakallah ko hafizakumullah wa yubajjilahu kuma ya girmama shi ya girmama shi fi khitabihi a magana da zai mishi ina fata mun fahimci wannan da ke ko ai za ka ga za ka ga dan an ce ai wa malam wannan ya cancanta ne amma za a yi wa alhaji ko ranka ya daɗe ai ba ma a kina shi ranka daɗe Allah shi tsare ku Allah kaza kaza kaza kaza wallahi zuwan ku al'umma ta ji daɗi gari ya yi kaza wai fa dai so yake a bashi na tasi ya wuce ina fata mun fahimci wannan da ke ku in ya je maula misali ko waɗansu abubuwa to amma kaga malam ya ce fa yuqaddimu du'a ya fara gabatar da addu'a na taba gaya mana a darussan da muke yi wasu malamai da suka zo daura Najeriya suke cewa ai ɗaliban Najeriya na da suna da ladabi sosai ai ɗalibi ba zai fare maka tambaya ba sai ya gabatar da addu'a ce akramakumullah a'anakumullah hafizakumullah Allah ta'ala ya tsare ku Allah ta'ala a'anakumullah ai gaga shine malaman ba malaman islamiyya eh, primary na farko su ai kira anaka Allahu ba anaka Allahu kaifa amsaita kuntu wai an ai anaka Allah a'anakum Allah Allah ta'ala ya taimaka muku Allah ya agaza muku shi so ka fara gabatar da addu'a ga malam wai bajilhu ya kamba mashi fi khitabihi a maganarsa kamba mashi ya fi Allah amma kada yi ta kazazzan fa kada kuma ya shiga al-itara al-mubalaghatu fil madh wala takunu mukhatabatuhu lahu kada magana da shi da malam da zai yi ta kasance ka mukhatabatihi ahli suq kamar yadda mutanen da ke kasuwa suke kai kawo mun kwando biyu tsare mai dankalin nan kai mai dankali ina fata ta mun fahimci magana ta da ke ku wa akhlaqul awam da jama'a gari da zama a gari da ake kaiwa ne kaza ba haka ina fata mun fahimci wannan da ke ko to in dai mutum ya bi waɗannan matakaiya guda hudu to da izinin Allah ta'ala zai tambaya ga malam tambaya ta je kuma tambaya ta dawo da kyakkyawar amsa da izinin Allah maɗaukin sarki ka lura da kyau hatta yanayin yadda ake tambaya sai an koya wa mutum ashe al'amarin karatu azimun ne al'amari ne mai girman gaske kuma duk waɗannan abubuwan ba a lura da su sai a ce malam yana da girman kai malam an mai tambaya baya amsawa malam kaza malam kaza malam kaza shi dai malam shine wanda yake 24 hours shi shi kawai bawa ne tsakar dare mutum ya kira malam shi yana da tambaya shi dai a lokacin da shi yake da buƙatar malam to dole malam ya saurara mashi in malam bai saurara mashi a wannan lokaci ba to malam yana da girman kai malam baya sauraron kowa malam baya kaza baya kaza baya kaza ka je gida ka sallama mashi ma baya fitowa da wuri kuma ya ce maka ka dawo an jima in kuma ka tambaye shi da zaman malam na waje da zaman hinacin gida wanne fi yawa ka du malamai da zarar wani ya fito fa shikenan saboda ka dole a dinga kula da haƙoƙin malamai a dinga kula da lokacin da mutum zai tambaya lokacin da mutum zai je wurin su lokacin kaza lokacin kaza lokacin kaza da fata ubangiji subhanahu wataala ya amfana da mu baki daya kuma da izinin Allah madaukakin sarki a gobe muke sa ran kammala karatu wannan littafi da tarin albarka muna roƙa Allah ta'ala ya amfana da mu da shi baki daya saboda ka sai a kokari kowa ya samu yi hallara baki daya Allah ta'ala ya amfana da mu subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk